Firistoci Sura shida Ubangiji ya ce wa Musa, In wani ya yi zunubi bai kuma yi aminci ga Ubangiji ba, wato, ta wurin yin wa abokin zamansa ƙarya game a ajiyar da abokin ya ba shi amana, ko a kan wani alkawarin da suka yi wa juna, ko kuwa a kan ya cuci abokin. ko kuma idan ya sami abin da ya ɓace, amma ya yi ƙarya cewa bai samu ba, ko ya yi rantsuwar ƙarya a kan duk irin abubuwan da akan aikata na laifi, sa'ad da mutum ya irin laifin nan, ya kuwa tabbata mai laifi ne, to, sai ya komar da abin da ya ƙwace. ko abin da ya samu ta hanyar zalunci, ko abin da aka ba shi ajiya, ko abin da ya tsinta, zai mai da abin da ya yi rantsuwar ƙarya a kai, zai mayar wa mai abin da abinsa a yadda yake, har ya ƙara kashi ashirin bisa ɗari na abin, a ranar da zai yi hadaya. don laifinsa, a ranar ce zai mayar wa mai abin da abinsa, a matsayin hakki kuwa, dole ya kawo wa firist, wato, ga Ubangiji, hadaya rago mara lahani kuma, wanda aka kimanta tamaninsa daga garke don laifinsa, ta haka firist zai yi kafara dominsa a gaban Ubangiji. za a kuwa gafarta masa irin laifin da ya yi, hadaya ta ƙonawa Ubangiji ya ce wa Musa, Ka ba Haruna da ’ya'yansa maza wannan umarni, waɗannan su ne ƙa'idodi don hadaya ta ƙonawa, hadaya ta ƙonawa za tă kasance a bagade dukan dare, sai da safe, kuma dole a bar wutar. ta yi ta ci a bisa bagaden, sa'an nan firist zai sa rigunarsa ta lilin da kuma rigar lilin da ake sa a ciki, sa'an nan ya kwashe tokan hadaya ta ƙonawa da wuta ta ci a kan bagaden, ya sa kusa da bagaden, sa'an nan ya tuɓe waɗannan rigunan, ya sa waɗansu. sa'an nan ya ɗauki tokar ya kai waje da sansani zuwa inda yake da tsabta, dole a bar wutar da take bisa bagaden ta yi ta ci, kada ta mutu, kowace safiya firist zai ƙara itacen wuta, ya shirya hadaya ta ƙonawa a bisa wutar, ya kuma ƙona kitsen hadaya ta salama a kansa, dole a bar wutar. ta ci gaba da ci a bisa bagade, kada ta mutu, hadaya ta gari Waɗannan su ne ƙa'idodi domin hadaya ta gari, ’ya'yan Haruna za su kawo ta a gaban Ubangiji, a gaban bagaden, firist zai ɗiba garin hadayar mai laushin wanda aka zuba masa mai da kuma turare. cike da tafin hannu, zai ƙona wannan a bisa bagaden, hadaya ce mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji don tunawa, Haruna da ’ya'yansa maza za su ci sauran, amma za a ci shi ba tare da yisti ba a tsattsarkan wuri, za su ci shi a harabar Tentin Sujada, ba za a toya shi da yisti ba. Na ba su yă zama rabonsu daga cikin hadayun da ake ƙonawa da wuta, abu ne mafi tsarki kamar hadaya don zunubi da laifi, kowane ɗa namiji cikin zuriyar Haruna zai iya cinsa, wannan rabonsa ne na kullum na hadayar da aka yi ga Ubangiji da wuta, wannan madawwamiyar doka ce. Cikin zamanku duka, duk abin da ya taɓa hadayun zai tsarkaka, Ubangiji ya kuma ce wa Musa, Wannan ne hadayar da Haruna da ’ya'yansa maza za su kawo ga Ubangiji a ranar da za a naɗa su firistoci, humushin garwan gari mai laushi a matsayin hadaya ta gari na kullum. rabinsa da safe, rabinsa kuma da yamma, a shirya shi da mai a kwanon tuya, a kawo shi kwaɓaɓɓe sosai, a miƙa shi hadaya ta gari dunƙule dunƙule don ƙanshi mai daɗi ga Ubangiji, duk wanda aka naɗa daga ’ya'yan Haruna ya zama firist a madadinsa, shi ne zai miƙa wannan hadayar. ga Ubangiji, zai ƙona hadayar ƙurmus, wannan za tă zama dawwammamiyar farilla ce har abada, kowace hadaya ta gari ta firist za a ƙone ta ƙurmus, ba za a ci ba, hadaya ta zunubi. Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Haruna da ’ya'yansa maza, Waɗannan su ne ƙa'idodi domin hadaya don zunubi, za a yanka hadaya don zunubi a gaban Ubangiji a inda ake yankan hadaya ta ƙonawa, dole ta kasance mai tsarki, firist da ya miƙa ta zai ci, za a ci ta a tsattsarkan wuri, a harabar tentin sujada, duk abin da ya taɓa wani sashi na naman. zai zama da tsarki, kuma in wani jini ya ɗiga a riga, dole ka wanke shi a tsattsarkan wuri, dole a farfashe tukunyar lakar da aka dafa naman a ciki, amma in an dafa a tukunyar tagulla, sai a kankare tukunyar, a kuma ɗauraye da ruwa. kowane namiji a iyalin firistoci zai iya ci, gama abu ne mafi tsarki, amma duk wata hadaya don zunubi, wadda aka kawo jininta cikin Tentin Sujada, don a yi kafara a wuri mai tsarki, ba za a ci ba, a maimakon haka za a ƙone ta ɗungum.